Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan Oshimu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a da yaushe a duniyar gizo a VOA Hausa da tukwam ko sashen Hausa da tukwam. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa dakarun Najeriya sun ceto wasu 'yan kasashen waje da 'yan bindigar Niger Delta suka yi garkuwa da su. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za a ji cewa sarakunan Hausawa daga sassa daban-daban na kudu maso gabas sun bi sahu wajen taya Alhaji Ahmed Nuhu Bamali murna bisa ga zabensa a matsayin sabon sarkin zazzau akwai ci gaban hira ta musamman da wakilin murya amurka bindin ya mai sule mummuni barma ya yi da sumele dillo wani tsohon malamin makaranta ɗan ƙasar nijar da ya wallafa wani littafi da ke ɗauke da tarihin garin ilela umani a yau za a je takaitaccen tarihin kafuwar garin na ilela akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da sharhin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya. jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Dubai 'yan Najeriya sun yi tattaki a Legas da wasu biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaƙi da fashi da makami ta 'yan sanda wato SAS a takaice da take kisa da cin zarafin mutane. Duk da yake gwamnati ta faɗa a shekaran jiya lahar cewa za a rusa rundunar, amma 'yan Najeriya sun bayyana shakkunsu game da alkawarin jami'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi. A wani jawabi da ya yi a jiya Litinin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce jama'an rundunar SAS da aka same su da aikata laifi za su gurfana a gaban doka. Ya ce rusa wannan sashe na 'yan sanda shine mataki na farko na gagarumin sauyi na 'yan sanda domin ganin sun yi aikinsu na kare rayuka da kuma kadarorin mutane. sai dai wani marubucin wakoki david moore da ya shiga zanga-zangar kin sas a lagos a jiya litinin ya ce duk wani alkawari da gwamnati za ta dauka ya zo da aiki saboda 'yan najeriya sun ga alkawura da dama a kan sas amma babu cikawa in order to end the impunity of SARS, you to overhaul the entire Ya ce ba za a daina ba, ya kamata ya zama kwarin gwiwa. Dubi batun da a sadaukar da rayuka a kai. Mutane na mutuwa, kuma mutane sun mutu sosai kuma abin da muka fara idan ba mu kammala shi ba tamkar tsoro ne ba za mu ja da baya ba ko kaɗan za mu ci gaba da matsin lamba har sai gwamnati ta ba mu abin da muke bukata kungiyar amnesty ta tattara bayanan kwace da azabtarwa da kuma gazawar hukumomin najeriya akan ɗaukar mataki ga masu laifi it brings to question whether they really understand the dispensation that we Domin kawo ƙarshen miyagun ayyukan SARS akwai buƙatar garan bawul a sashen. Shi yasa kuma ake marhabi da batun rusa shi da kuma haramta shi. Amma ya kamata a zurfafa ɗaukar mataki saboda ba wannan ne karin farko da gwamnati ta haramta SARS ba. Kana ta haramta shi daga aikata irin waɗannan ta'annati da suka ci gaba da yi a ko da yaushe. zaben shugaban amurka na wuri da aka gudanar a jihar georgia da ke kudancin kasar ya fuskanci matsaloli na dan lokaci a jiya litinin kafin aka gyara na'urar zaɓe kana aka ci gaba da zaɓen ɗaruruwan masu kada kuri'a a jihar sun fito a ranar farko na zaben wuri makonni uku kafin zaben ƙasa a ranar uku ga watan nuwamba da zai yanke hukunci tsakanin 'yan takara da suka hada da shugaba donald trump na republican da abokin karawansa na democrat joe biden da kuma masu takarar kujerar majalisar dokoki an fara zaɓen na da wuri a jihohi 40 a cikin jihohin amurka guda hamsin kana jami'an zaɓe sun ce sama da mutum miliyan bakwai da dubu ɗari uku ne suka kada ƙuri'unsu lamarin da ke tabbatar da sha'awar da mutane da dama suka nuna game da takarar trump da biden a wani sabon wa'adi a fadar white house a atlanta babban birnin georgia kuma birni mafi girma a jihar wasu masu zaɓen sun hallara rumfunan zaɓe tun cikin dare domin su zama na farko a wurin kada kuri'a Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne aka fara saurarin bahasin tabbatar da Coney Barrett wacce za a nada alkaliyar kotun kolin Amurka a Washington inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba. Kamata ya yi a barwa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. bara ta gindaya wata tarjama mai tsauri a kan rawar da babban kotu take takawa tana mai cewa ba an yi ta ne dan ta magance kowace matsala ba ko kuma ta gyara dukkan kurakuran da aka tafka a rayuwar jama'a ba yayin da aka fara sauraren sanata diane festin mai jagorantar democrat a kwamitin shari'a a majalisar dattawa nan take ta nuna cewa marasa linjayi na democrat na da wata muhimmiyar tambaya ga barrett akan ra'ayinta cewa wani hukuncin da kotun koli ta yanke a shekarar 2012 na amincewa da dokar tsarin kiwon lafiya dokar nan ta kasa da miliyoyin amurkawa ke amfana da ita da ta ce kuskure ne kotun tana nazarin sake kalubalantar dokar kiwon lafiya a ranar goma ga watan nuwamba lokacin da barad ka iya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun kole tara da za su zantar da hukunci ko dakatar da dokar ko kuma a ci gaba da aiki da ita a ƙarshe a jiya litinin gwamnatin ƙasar belarus ta ce yanzu 'yan sandan ƙasar za su yi amfani da bindiga akan masu zanga-zangar idan buƙatar hakan ta taso yayin da zanga-zangar neman shugaba alexander lukashenko ya yi murabus ke ci gaba ministan harkokin cikin gida ya faɗa a wata sanarwa a jin litinin cewa gangamin yakin neman zaɓe ya zama wata hanyar shirya aiwatar da mummunar aƙida a don haka ma'aikatar harkokin cikin gida da dakarun cikin gida ba za su bar kan tituna ba kana za su yi amfani da kayan aiki da makaman sojoji idan buƙatar hakan ta taso a cewar sanarwar ma'aikatar cikin gida ta sanar a jiya litinin cewa sama da mutum 700 ake tsare da su a zanga-zangar ranar lahadi ta ce har yanzu akwai mutum 570 a cikin waɗanda aka tsare su a ranar lahadi a hannun hukuma suna jiran bayyana a gaban kotu. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda dakarun kasar suka samu nasarar ceto wasu 'yan kasashen waje da 'yan bindigan naja Delta suka yi garkuwa da su. Kwamanda Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya yi wa wakilin murya Amurka Abuja Hassan mai na karin bayani. Don za ka yi tunawa abin da ya faru a baya an yi garkuwa da waɗansu 'yan kasashen waje su guda biyar wato uku daga cikinsu 'yan kasar rasha ne ɗaya ɗan ƙasar ukraine ɗaya kuma ɗan ƙasar equatorial guinea wato wannan garkuwa da aka yi da su an yi shi ne ranar tara ga watan mayu cikin wannan shekarar a wani bangaren yellow island da ke niger delta na nigeria wato an garkuwa da su ne a cikin jiragen su na ruwa wato mt rio mitong da kuma mt jibilho a wannan yanki bayan samu labarai na musamman wato rundunar sojan ruwan najeriya a ƙarƙashin nns pathfinder da ke port harcourt da kuma ford operating base boni da kuma haɗin gwiwa da rundunar sojan ƙasa ta najeriya suka wato mamaye wannan bangare har suka samu daman wato kubuto da waɗannan su 'yan ƙasashen waje da aka yi garkuwa da su a halin da ake ciki yanzu an miƙa wa wakilan ƙasashen su kuma ana samun abin da wato ya dace wato ana ci gaba da patrol na wannan wuri domin a kara samun ah, bayanai na su waɗannan tsibirin mutane amma komi ya koma lafiya kuma alhamdulahi tuwar yanzu muna a tarayyar ta najeriya inda inda ake ci gaba da shagulgulla a masarautar zazzau da kewaye sarakunan hausawa daga sassa daban-daban na kudu maso gabas sun bi sahu wajen taya alhaji ahmed nu bamali murna bisa ga zabensa a matsayin sabon sarkin zazzau kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da alfonso sokorigio ya aiko muna daga uweri a nigeria sarakunan dai sun hada da sarkin hausawa na jihar abia da na jihar anambra da kuma na jihar imo waɗanda suka bayyana farin cikin su kamar haka sunana alhaji garba haruna sarkin hausawa na jihar anambra state gaskiya game da naɗin sarautar sarkin zazzau to dama abu kafin ke tafiya kashi biyu akwai jin daɗi akwai rashin jin daɗi rashin jin daɗi ko ne rashin sarki da muka yi da marigayi amma kuma Allahu akbar Allah mun godiya mun gode mu Allah da Allah ubangiji ya kawo ɗaya daga cikin masarautar kuma yana zai jagoranci zazzau insha Allah zazzau gari ne mai tarihi kwarai da gaske kuma muna matuƙar farin cikin wannan zaɓi da aka yi Allah kuma ubangiji ya sa Allah ya mana zaɓi na gari ne alhaji awal sa'idu baba suleiman sarkin hausawan jihar imo state ina mika ta'aziyya ta zuwa ga al'ummar zaria da jihar kaduna na rashin uba shugaba jagoran musulunci alhaji dr shehu idris da fatan allah ya ki ya gafarta masa ya sa kwanciyar hutawa ce zuwa gare shi kuma ina ƙara ima al'ummar zaria da mai martaba sabon sarki farin cikin wannan mukami da allah ya bashi da fatan Allah ya tashi riko Allah ya sa ya ma al'umma adalci kuma Allah ba al'ummar Zaria da Kaduna baki daya ta manya mishi biyayya a matsayin shi na shugaba sunana sarki Alhaji Yaro Dallaji sarkin Hausawan jihar Abia muna ta shi murna Allah ba shi riko Allah sa ya mulki mutanen shi da tsoron Allah da kuma kyautata ma mutane ya sa al'umma annabi su warware su ji daɗin mulki sannan abin da ya san ya cece su Allah sa ya ba su muna ta shi murna muna ce Allah ya ba shi sa Allah kuma ya cece shi da wannan riko wannan nau'i da Allah ya ba shi muna kiran abubuwan su ba shi sarki goyo su ba shi haɗin kai. Mai martaba Ahmad Nuhu Bamalli shi ne sarki na farko daga gidan Malawa da ya hau gadon sarauta bayan rasuwar kakansa sarki ɗan Sidi shekaru ɗari da suka gabata. Kafin naɗinsa sarki, mai martaba Ahmad Bamalli na rike da sarautar magajin garin Zazzau da kuma jakadan Najeriya a ƙasar Thailand. Yanzu kuma ya zama sarki na goma sha tara a jerin sarakunan masarautar Zazzau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar kamar yadda aka gashi a shirmu da ya gabata wani malamin makaranta da ya rita mai suna sumailu Dullo dan kasar Nijar ya wallafa wani littafi mai kunshe da tarihin garin Ilela Umani wato cibiyar masarautar Adar. A baya dai marubucin ya bayyana dalilin sa na rubuta wannan littafi mai shafuka fiye da ɗari uku. To a yau za a je takaitaccen tarihin kafuwar garin na Ilela a ci gaban hira da ta haɗa shi da wakilin muryar Amurka a Yamai sule mumuni Barma. Eh, na farko dai sai in ce Ilela kakana ma aka kirkira garin. To harko an samu wani cizawa biyu muhammadu da shi da matsalaci abokai ne suka zo suka zamna to eh, tare da sauran mutanensu suna noma suna kiyo kuma suna kira to kira ma ta ba da ƙarfi ga aikin nasu eh, sun zo sun samu wuri inda hankalinsu zai kwantawa ana nan zama-zama sai wata mace da ita da tawaga ta ana ce mata tsakani ita da kaunata ta amumu eh, suka hito daga kasar daura tana tare da an uwarsu akwai sala akwai zingiza eh, me yasa ta hito daga daura ɓace rai ne aka yi mata ta samu eh, saboda ita lokacin da duk za a wani yaƙi a ƙasar daura can nigeria ita ce ke ba da izini a tahi yakin koko ka a tahi sai ta ba da izini lokacin na aka taya in ta ce ba a taya ba a taya yakin in aka samu abin da aka samu wa yakin sai a raba da ita mm, sai malama ce ko kuma bokanya ce kamar bokanya ce ah. sai wata rana aka zo yaki aka samu da aka samu nasara aka zaka abin da ya kamata a bata ba a bata ba to shine an muharin hushin nata wannan bacin rai shi yasa ta baro ƙasar daura da dare da ita da yan uwan nata mata da maza kamar yadda na faɗa muku tun farkon nan don suna ta suna ta har suka zaka ƙasa warau warau ɗan gari ne tsakanin ɗan daji da illela eh, suka ga zaman warau bai yi musu ba bai dace ba suka ƙaro wani ɗan wuri kaɗan ana ce mishi wanare shi ma hwanaren haka nan bai sun kaga bai dace da su zaman su ba suka ru gaba sai hauka inda aka ce ma in eh, illela ga su tsakani su da suka ba da sunan illela illela kamar da hausa ana cewa eh, zani wurin da zani jin daɗi hmm. inda zani inda walawa hmm. to Eh, suka tar da masalacin gada wannan eh, muhammadu suka musu bakunci kuma su waɗanga mazan suka karɓi bakuncinsu suka ceto wannan wuri ya dace da mazamnanmu mun ga wurin zama nan shine muna ce wangan wuri lela ya dace da zaman namu to ana nan ana nan kwani tashi kwani tashi sai aka yi aure tsakanin tsakani da muhammadu Eh, shi ko masalaci ya auri waccan ta amumu to daga nan ne aka samu aka samu wannan wanda ake ce ma na fake na fake shi ma yana da tarihi mai ɗimbin yawa mayaƙi ne kuma manomi ne mai haurauta ne yanzu zuwa yau garin lela za a ci kai kamar shekara nawa da aka fashi to eh, wajen da disaccen cycle wato karni na sha bakwai To karfa shafa muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da sarauniya da far'a da noma da dalar da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Afirka da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. lokaci ne da Abdulaziz abili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasu suka ji A makon da ya gabata mun tattauna ne da malama Mary yar asalin kasar Najeriya da kinan kasar Amurka. Yanzu kuma ga ci gaba tattauna da muka yi tare da ita. Mijinki shekarar shi nawa nan Amurka yanzu? Shekarar shi uku yana tafiya da na hudu kenan. Yana ta hudu iko Allah a ke kuma shekarun ke na biyu. A can Kaduna wani kawai kun kai to a Kaduna? Ni da haifuwa na daga Kagoro ne na aure mutumin Kagoma. Mm-hmm. A jama'a local government. Mm-hmm. To yanzu haka tun da kun ka zauna a Amurka da ke da mijinki wani ɗallafi kuka kawo musu domin ku ga sun samu sauyi rayuwa? Makaranta ta kawo mu nan mm-hmm. aiki ba. Mm-hmm. Saboda ka a matsayin yan makaranta kuma mm-hmm. muna kokari ne da cewa mu ga mun biya kudin makaranta ah. amma nan dai bai hana mu taimako ba mahaifin mai gidana ya yi rashin lafiya cikin kokarin da muke yi. mun ga mun siya magani mun tura mashi sannan mata yayana ta rasu mun kokarin mu ga mun tura ta muku iyakacin kokarin mu tura ta muku don janaiza zaman mu a addu'an mu da fatan mu shine in Allah ya hore mana baya da za mu manta da gida mm-hmm. domin inda muka fito kenan mm-hmm. ba wani wuri kamar gida gida gida ne nisan wuri bai raba mu bai zai taba sa mu manta da inda mu fito ba. Mm, Kinsan Hausa na cewa kowa bar gida gida ma ya bar shi. kamar yadda na kan faɗi ba a taɓa yin kudin da zai mu manta da inda mu fito ba mm. so duk tunaninmu da fatar mu wata rana mu yi taimako a gida mu kai taimako mu ga gida ta taimako na farin da yana zuciyar mu shine mu ga mun taimaka ma iyayenmu na biyu mu taimaka ma wa'anda na kasassu saboda su ma su iya sayawa ta kafa. Malam Mary wani kira gare ki ga waɗanda suka bar kasashen su sun je turai ko sun je kasashe daban kuma sun mance kwata-kwata da gida ba sa tunani ba sa taimaka ma kowa wani kira gare ki zuwa gare su kira na musamman. Kira na zuwa gare su shine su sani komin dadin da suke yi ji a nan nan ba zai taba zama gidansu ba domin kwanci da muka zo sannan su tuna da gida don zai kawo musu albarka a cikin rayuwarsu To sai kuma kira ga matasa waɗanda su a yanzu su ma suna shirye-shiryen barin gida suna so don sun ga abubuwan da ake gwada cikin talabijin cewa kasashen turai rayuwa haka take rayuwa haka ba su ba su san abin nan ba gaskiya ba ne sai su sai da abin da suke su zo nan ga san in sun zo turai za su iske komi a kyauta. Eh, kira da zai musu shine sani da cewa zuwa kasan goje a turai suna da tunani ne mai kyau amma kan nan garin ba kamar da suna da tunani da cewa komai kyauta ba ne babu abin da za su samu da sauki shine su shirya da cewa za su yi aiki dole su zama su yi karatu sosai dole kuma su shirya za su yi aiki don su samu abin da za su yi zaman rayuwarsu da shi nan babu rogonci kamar yadda na faɗa babu rogonci inda ka rogo ne ko kuma suna gan akwai wanda zai zo yana ba su kuɗi a kyauta karya ne nan ba dogara ga mutum ya yi maka komai wasu za su iya zuwa allah ya hore musu su samu alfama su samu family da za su taimaka musu amma idan baka riga ka shirya yadda za ka zo tajon ka ya zama ba kamar shawarar da zan ba su kuma shine ka shirya kuɗin da zai taimaka maka mabi a shekara ɗaya farkon shekara ka shirya kuɗaɗen da za ka zo ka fara rayuwa da shi mm-hmm. kafin idan in ka zo first naka sai ka fara aiki na second kana savings kenan shirye dole ne su zama masu saving ba wai eh, masu kudi ya zo kawai a ci a'a rayuwar nan ba haka yake ba dole ne yadda za samu kudin da wahala dole ne eh, ka zama mai natsuwa ta wuraren kashe kudi mm, ikon Allah. To malama Mary da zuwan kina Amurka yau shekara biyu zancewa kina cikin ta uku menene abin da baki sha'awa a rayuwar Amurka? <laughs> na daya shine makaranta makaranta dole ne kamar yadda suke sa yara su je makaranta dole yaran ka su je makaranta sannan kinan ka so baka so dole yara sai su je makaranta dole yaran ka su je makaranta kuma to in ba su je ba me ke faruwa ba su je ba kai ma kana da damuwa kamar yadda experience namu da muka zo da wata mu dole ne aka tambaye mu makarantar dole ne mu nema mata makaranta aka an dinga tambayanta kina makaranta iyayenki sun sa ki a makaranta so rayuwar nan dole ne ka sa yaran ka makaranta kuma yadda suke lura da makarantar yara babu biyan kuɗin makaranta babu za kai maka yaro makaranta a ciyar da yaro a dawo da shi har da motoci ake sa yara ko ya gida ba kyauta kyauta to mun gode kwarai Mary Akila yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland mun gode da ba mu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda mun gode eh,

mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa wata mota dauke da makamai ta tuntsire a kan hanyar agadas zuwa Tawa a daidai lokacin da jami'an tsaro suka biyo motoci biyu da nufin bincike. Jaridar ta ce ɗaya daga cikin waɗannan motoci ta yi nasarar tserewa yayin da ta biyun ta faɗi ta kama da wuta. Bayan kashe wutar an gano bindigogi kilar akakaran set ko ak-47 sama da 21 sai wasu manyan bindigogin yaƙi biyu haɗe da rokoki da ƙananan harsasai da atake suka ƙone ƙurmus a sakamakon wutar da ta kama jaridar le monde aujourd'hui na cewa ana ci gaba da bankaɗo bayanai game da badakalar nan ta kudaden makamai inda ake zargin wasu jami'an gwamnati da 'yan kwangila da haɗa kai don karkata akalar dubban miliyon sefa jaridar ta ce bincike ya tabbatar da cewa ɗan kasuwar da ya yi odar bindigogi kilar aka karaset na da masaniya akan cewa tsohuwar ajiya ce yake shirin siye jaridar lebanon na cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar nijar sun tabbatar da rasuwar mutane kusan 2,500 daga cikin miliyan biyu da rabi da suka yi fama da masassarar cizon sauro daga ranar 1 ga watan janairu zuwa ranar bakwai ga watan oktoba ruwan saman da aka tabka a damanar bana a ilahirin yankunan wannan ƙasa ne musabbabin wannan al'amari inda aka samu ambaliyar ruwa da karuwar tafakuna abin da ya haifar da kyankyasar kwayayen sabro fiye da shekarun baya jiyar ta ce yawan waɗanda suka rasu a sanadiyar wannan cuta a bana ya ƙaru da mutane 570 idan aka kwatanta da na bara a cewar gwamnatin ƙasar. Mu rufe sharhin da jaridar Le Sahel wacce ke cewa a yayin da aka bayyana hukumar samar da abinci ta duniya a matsayin wacce aka baiwa lambar yabo ta Nobel a bana. Daraktan zartarwar hukumar ta FAM ko WFP David Besley da ke ziyara a Niger a daidai lokacin bada sanarwar samun lambar yabo ta zaman lafiya ya bayyana wannan yunkuri a matsayin wata shaidar da za ta ankarar da kasashen duniya cewa su tuna da mutanen da ke cikin yanayin kuncin rayuwa a yankin sahel jere ta ce david besley ya yi wannan bayani ne jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar nijar isuhu muhammadu a ƙarshen mako sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sule, za mu kammala shirin ne da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. wani rahoton binciken gani da ido ba tare da katsalandan ba na majalisar ɗinkin duniya ta gudanar na nemo gaskiya a venezuela da aka fitar a watan satumba na nuni da cewa akwai dalilai masu gamsarwa da za su sa amince an aikata laifukan cin zarafin bil'adama gami da laifukan cin zarafin bil'adama da na kisan kai da ɗaurin kurkuku da azabtarwa da ɓacewar mutane da kuma fyaɗe da sauran cin zarafin lalata a ƙasar venezuela abin ma da ya fita da hankali rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai dalilai da za su sa a yi imanin baki ɗaya shugaban ƙasa da ministocinsa na wutar lantarki da harkokin cikin gida da shari'a da zaman lafiya da na tsaro sun ba da umarni ko sun bayar da gudunmawa ga aikata wannan laifuka da aka rubuta a wannan rahoton wato waɗannan munanan take haƙƙin bil'adama an faro su ne daga sama hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ita ce samar da shirin nemo gaskiya a watan satumba 2019 aikinta shine bincike kan kisan gilla da batar da mutane da kama-kama ba bisa ka'ida ba da kuma sauran ayyukan mugunta da na rashin imani tun shekarar 2014 sun yi aikin da zai sa a hukunta waɗanda ke da alhakin abubuwan da aka gano a rahoton na majalisar ɗinkin duniya za su jaddada buƙatar samar da sauyi cikin gaskiya da komawa ta farkin dimokuraɗiyya a venezuela ita ce kaɗai hanyar da za ta kawo ƙarshen wahalar da miliyoyin 'yan ƙasar venezuela a hannun haramtacciyar gwamnatin nicolas maduro a kuma isar da adalci ga waɗanda ke cikin mummunan cin zarafin gwamnati amurka tana tare da mutanen venezuela waɗanda suka cancanci rayuwa ba tare da tsoro ko tashin hankali ba daga waɗanda ya kamata su kare su tare da yi musu aiki a cewar mukaddashin shugaban hukumar usaid john basa a wata sanarwa shugaban rikon kwarya wan gwaido da gwamnatinsa ta wucin gadi da 'yan majalisun da aka zaɓa da ƙungiyoyin al'umma na venezuela da masu kare haƙƙin bil'adama da kafofin labarai masu zaman kansu dukkaninsu suna taka rawa wajen yakin tabbatar da tafarkin dimokuraɗiyya a venezuela jarumai ne na gaske a cewar mukaddashi basa ya ƙara da cewa ina da yaƙinin za su yi nasara Dole ne kasashen duniya su haɗa kansu wajen kira da a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu cikin gaskiya da kawo gwamnatin demokuraɗiyya Venezuela. Amurka na saka ido don ganin ranar da za ta yi murnar dawo da 'yancin mutunta haƙƙin biladam a Venezuela. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yamai.